daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19, da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Noma da Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kuma si da kuma shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau laraba 27 ga watan maris din shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Da yan dare nan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa duniya na yin tir da manyan kafafen labaran Amurka saboda rashin faɗin gaskiya. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Hamas da ke fafatawa da su kai zuciya nesa. sannan sakataren harkokin wajen amurka mara pompeo ya ce amurka na yin allah wadai da yadda kasar china ke musguna ma al'ummar musulmi tsiraru a kasar rahotanni daga najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun saki shehi malamin nan mahaddacin alkur'ani mai girma alaramma ahmad suleiman sannan a gobe za a kammala zaben gwamna a jihar adamawa ko mai 'yan jami'ar adawa ta pdp ke cewa ranar 28 ga wannan wata da inec ta sa su fito su yi zaɓe cikin lumana cikin kwanciyar hankali amma su tabbatar ba a cuce su ba abinda suka jefa shi aka kirga za ku ji korafin da jam'iyyar apc mai mulki ke yi a zaben da za a yi a jihar ta adamawa muna kuma tafe da wannan cikakken rahoto da kuma shirin demokuraɗiyya a yau wanda madina dauda za ta gabatar amma bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafen labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar nan cewa an yi haɗin baki da rasha. Manyan kafafen yada labaran na shan caccaka da ba'a a faɗin duniya inda ake kiransu gurɓatattu kuma maƙaryata. a cewar trump ta kafar twitter ya kara da cewa sun shafe shekaru biyu suna ta yada almarar nan cewa an yi haɗin baki da rasha alhalin ko a duk tsawon lokutan nan sun san cewa babu wani haɗin baki da aka yi su ne makiya jama'a na haƙiƙa kuma su ne jam'iyyar adawa a zahiri trump ya sake tura saƙon twitter ɗin wasu magoya bayansa mai cewa tun asali ma bai kamata a yi wannan bincike da aka shafe tsawon watanni 22 ana yi ƙarƙashin mai bincike na musamman robert mula ba to amma a gefe guda ganin cewa mula ya ci matsayar cewa babu shaidar an yi haɗin baki da rasha sai trump ya ce rahoton mula ɗin mashahuri ne kuma yana da inganci matuƙa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari 'yan kabilar wigo da sauran tsirarin al'ummomin musulmi a kasar China da wasu da aka yi a wasu sansanoni na Xinjiang a yammacin kasar da cewa wannan bai dace ba kuma abin Allah wade ne. Mun sha fitowa fili muna yin tar da hakan kuma mun yi tattaunawa da China a keɓance kan wannan batu. a cewar pompeo yayin da yake amsa tambayar muryar amurka kan wannan batun ya kara da cewa amurka na kan kokarin shawo kan china ta gane cewa hakan bai dace ba kuma ta daina dama ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun zargi ƙasar ta china da garkame miliyoyin 'yan ƙabilar uigo a martaninta china ta ce shirin kawar da tsaurin ra'ayi take yi kuma ana koyar da ayyukan yi da doka da kuma harshen sin na mandarin a sansanonin To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga Isra'ila da Falasɗinawa da su kai zuciya nisa. a zirin gaza inda jiragen yakin isra'ila suka yi ta kai hare-hare da asuba a matsayin martanin wasu hare-haren rokokin da aka yi ta cillo musu daga yankin falasɗinu da farko dai mun fito karara mun yi allah wadai da kai harin rokokin da aka yi to amma yanzu mun yi imanin cewa wajibi ne a kauce maruru ta rikicin a kai zuciya nisa abinda antonio guterres ya gaya manema labarai kenan ya kara da cewa roƙon da muke yi shine a kai zuciya nesa a halin da ake ciki saboda kar a daɗa galabaitar da mutane a ɓangaren isra'ila da kuma gaza kai har ma da faɗin Falasinu baki ɗaya ana zargin mayakan hamas da kai harin rokokin da aka kaddamar da gazirin gaza wanda ke ƙarƙashin ikon mayakan mutane bakwai sun ji raunuka a wani gida da ke arewacin tel aviv isra'ila kuma ta mai da martani da jerin hare-haren jiragen sama kan wasu wurare da dama a faɗin gaza Majalisar Wakilan Amurka jiya Talata ta kasa jingine ayyana dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya yi kan iyakar ƙasar da ke kudu. Majalisar wadda ke da rinjayen 'yan Democrat ta kaɗa ƙuri'a da 248 akasin 181 na jingine wato na jingine hawa kujerar naƙi da Trump ya yi. to amma ƙuri'ar ta gaza da 38 wajen cika adadin sulisi biyu na rinjaye da ake bukata trump ya ayyana dokar ta bacin ne a watan fabrairu yana mai nuni da abin da ya kira matsalar tsaro a kan iyaka da kuma matsalar jin kai don amince masa ya tattaro dala biliyan 3.6 da ake wato da aka ware tun asali wasu shirye-shiryen gwamnati saboda ya samu kuɗin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico wannan ƙuri'ar da aka kada ta sa trump zai samu hurumin ci gaba da nazarin wasu asusun gwamnatin tarayya da zumar samun kuɗin da yake bukata don gina katangar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗi jiya talata cewa da buƙatar al'ummar duniya ta yunkuru wajen bayar da gudunmawa don taimaka ma ƙasashen kudancin nahiyar afirka ɗin nan guda uku waɗanda mahaukaciyar guguwar nan mai suna idai ta yi wa kaca-kaca wajen sau biyu mahaukaciyar guguwar ta idai ke watso iska mai matuƙar ƙarfi da kuma ambaliyar ruwa mai girma a faɗin wani wagegin yankin ƙasa inda tun da dadewa mazauna wurin ke cikin matukar talauci da kuma yawan fari a cewar guterres yayin da yake magana game da mahaukaciyar guguwar wadda ta ɓararraka sassan ƙasashen mozambique da zimbabwe da kuma malawi ranar litini majalisar ɗinkin duniya ta yi kiran da a tara wajen dala miliyan 282 saboda a warware matsalolin gaggawa da ake fama da su a mozambique kasar da abin ya fi shafa ibrahim kalmasi garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc To nan gaba kaɗan ashirin za ku ji cewa masu garkuwa da mutane sun saki shehin malamin nan ma da cin alkur'ani mai girma alaramma Ahmad Suleiman. Amma kafin nan bari mu je ga zaben gwamna da za a iya kammala gobe a jihar Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. tun farko ma dai kotun jihar adamawa da ke zama a yola ta ko janye umarninta na farko na hana hukumar zabe ainihin kammala zabukan gwamnan jihar adamawan hukumar zaben da ta ce yanzu za ta kammala zaben gwamnan ne a gobe alhamis inda kwamishinan hukumar zaben ta a jihar barisa kasim gane gaidan ya koma bayan irin shirin da aka yi dangane da wannan zabe yanzu aka tuni babbar jami'ar adawa ta pdp da kuma dan takarar ta amadu umaru fintiri suka ce su a shirye suke domin zaben na gobe. Kuma wannan lokaci ina kira ga magoyan bayana da sauran al'umman Adamawa cewa su ci gaba da hankuri ranar 28 ga wannan wata da INEC ta sa su fito su yi zaɓe cikin lumana cikin kwanciyar hankali amma su tabbatar ba a cuce su ba abinda suka jefa shi aka irga kuma shi suka raka su tabbatar shi ne abinda inec ta bayanar ma duniya a ranar. Your Excellency in ka ci ya za ka ji in kuma baka ci ba ya za ka ji. In ban ci ba alhamdulillah in na ci kuma alhamdulillah amma zaben da yake kasa nan Allah ya riga ya bani ah, saboda zaben na riga na ci wanda ya fadi ya san ya riga ya fadi. To sai dai kuma na ta bangaren jami'ar APC da ke mulki a jihar Adaman ta bakin sakataren tsare-tsaren ta Amal Lawal ta koyi fatali ne ma da wannan rana da hukumar zaben ta sa inda ta zargi hukumar zaben INEC da mara wa 'yan adawa. Alhaji Ibrahim na son tabbatar maka da cewa a mu a jam'iyyace a wannan rana da hukumar zabe ta sa ba yi ne mana adalci ba ko bai mana daidai ba saboda ya kamata kafin hukumar zabe ta sa rana ya kamata ta kira dukkan masu faɗa a ji na jam'iyyun nan gaba daya zauna da su a yi a yarjejeniya da ranar wannan zabe amma haka kawai muna zaune sai muka ji a jam'iyyar adawa na PDP su suka fara yadawa cewa za a yi zaben na ranar alhamis wanda mu ko muna ganin kamar jita-jita ne kwatsam kawai sai muka ji hukumar zaɓe ta kira yan jarida ta gaya mu cewa za a wannan zaɓe ranar alhamis to hukumar zaɓe da ganin tauna ba za ta mana adalci ba shi yasa tun zaɓen shugaban kasa mun faɗa akwai haɗin baki tsakanin jabiyar eh, eh, adawa na pdp da hukumar zaɓe so muna faɗa kan mutane suna kamar wasa to gashin zo bayyana to ko anya jami'ar ta apc za ta shiga wannan zaɓe kuwa hailayo dai ga sakataren tsare-tsaren amal lawal mu anan muna ganin hukumar zaɓe ba za ta mana adalci ba shi yasa a jam'iyyance muka rubuta mu cewa mu wannan rana da aka ba ba mu gamsu ba mu yarda da shi ba mu haka idan har ana so mu jam'iyyar peace mu shiga zaɓe to dole a daga wannan rana ko a kai mana ranar da babu aiki ko kuma a kai wani rana daban amma ba za ka ba mu notice na kwana ɗaya kawai kai tsama za mu shiga zaɓe ba wannan ka ba zai yi ba tun a farko ma dai kotun garkashin mai shari'a Abdulaziz Waziri sai da kota yake hukuncin cewa tana da hurumin sauraron karar da aka kai na hukumar zaɓe a gabanta sannan kuma ta ajiye yau laraba domin sauraron bukatar jami'ar mrdd da ke bukatar kotun da ta soke zaben da aka yi a ranar tara ga wannan wata na maris bisa zargin cewa inec bata sanya tambari ko alamar jami'ar ba a takardar kada kuri'a inda alkalin kotun ya ce zai yanke hukunci ne a jibi juma'a wanda kuma yanzu an zura ido a ga yadda za ta kaya ibrahim aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla, hedkwatar rundunar sojin saman Najeriya ta shirya wani babban taron bita na ƙasa da kasa inda masana da ƙwararru za su gabatar da kasidu da jawabai dangane da dokoki da ƙa'idojin yaƙi kamar yadda wakilinmu a Abuja Samai na kaina ya aiko mana a wannan rahoto. The 21st century security environment is fast changing, and we are increasingly involved in dealing with one form of threat Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da yake bude wani babban taron kasa da kasa kan dokokin yaƙi da biyo bayan yadda ake samun karuwar bukatar neman karin bayani daga Dakarun na abubuwan da suka yi na matakan da suke dauka yayin tarzoma. Da yake cewar kalubalen yanayin tsaro a wannan kasa na ta sassauyawa yayin kuma da ake ci gaba da fuskantar tukalar kalubalen tsaro. saboda haka irin wannan taron bita abin da mai mahimmancin gaske ga yaƙe-yaƙen da rundunar ke fafatawa don tabbatar da an bi tsari da ƙa'idojin duba da yadda abubuwan ke ta faruwa kullum. Yaya Marshal Sadiq Abubakar ya ce ba wani sabon abu ba ne yadda a baya aka yi ta zargin sojoji da take haƙƙin bil'adama da kuma ke gogawa sojojin najeriya bikin duk da zirga zirgen ba a iya tantance su na zama silar sa dangantaka ta tsami hatta tsakanin najeriya da kasashen duniya while also affecting relations between nigeria and some of its allies mukaddashin babban alkalin kotun kolin najeriya justice ibrahim tanko muhammad shi ya jagoranci wannan taro nothing is more important than acting within the ambit of the laws ya ce babu wani abu mai matukar muhimmanci fiye da yin komai bisa doron doka rundunar sojojin sama da ma sauran rundunonin sojan najeriya an kafa su ne don kare jama'a kuma yin hakan zai samu nasara ne kurin in an bi dokokin yaƙi irin na ƙasa da ƙasa. Duba da yadda ƙwararru da masana daga ƙasa da ƙasa za su gabatar da kasidu. Na tambayi wani masanin tsaro, kanar Aminu Isa Kwantagora mai ritaya ko mai ke hikimar hakan? Kakan je akan ce war crime yana Hague ne. Kuma eh majalisar ɗinkin duniya ita ta kafa wannan kotu. to kuma in ka yi irin wayannan lahuhuka din ya karshen ta wannan kotun za ka tafi yawanci ba kotunan ƙasa ke hukuncin irin wayannan lahuhuka ba to ya kamata ne su zo suna ilmantar da mutane sojoji cewa ga kaza kaza kaza in an yi su to za a kai ka kotu a heg to haka abu yake so dole ne a nuna maka cewa fa eh ana yaƙi ne amma ita ma yakin na da dokoki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria kinin maza daban da na mata soja wuta gudu barewar daji To kamar yadda kuka ji a farkon shirin rotani daga Najeriya na cewa masu garkuwa da mutane sun saki shehin malamin na mahadacin alkur'ani mai girma wato alarma Ahmad Suleiman wakilinmu nasir adamele kaya ya zanta da ɗaya daga cikin surukan malamin kamar da za ku ji a hirar tasu eh ai cikin daren nan ne allah ya sa suka suka kubuta wallahi ba tare ma da ko sisi ba wallahi suna nan yanzu ofishin yan sanda cikin garin katsina eh. sai da safe za su wuce gida kawai suna nan ka a zaune suka zo wasu mutane sun zo sun tafi da su tun da dai ban haɗa su ba yanzu ka ga ban samu cikakken bayanin abin ya yake ba amma malam ismail kun yi waya da su ka tabbatar an sallami an sake <laughs> eh to gaskiya ni ba da su ba amma mata ta ta waya da su yanzu suna katsina kenan eh eh eh suna katsina mata ta ta waya da su kuma wani a duk ma duk gidan aiwa da sun da kowa ma cikin su duk mutum mutum shi da ai magana da su kuma ana da tabbacin cewa sun kubuta ne ba ma tare da wannan maganan kuɗi da ake naira miliyan ɗari uku ba eh to ai ai dama ai basu ma samu ba kudin ba sana ma ai ai da kamar asabar ai an daidaita da su sun gamsu cewa za a ba su miliyan talatin da aka nuna musu cewa miliyan talatin ce ya za kasa sai suka to a kawata to ita ma ana ta jiya ba a samu ba ana za a samu har dai jiyan nan ba ta haɗu ba kawai yanzu nan Eh, ni ai ina katsina ya zaga yanzu na cikin daren na karfe uku na ga yan matata da yake tana can gidan nashi a zaune ai ai eh, eh, ya shi ce ai eh na gane ai mun ga mun sanar cewa yi surukin sa ne yawa to to tana can gidan nashi na goyoyi daga gidan da wayan ta da wayan ma wasu na kira su sai na sai sai ta ma'ai lallai kuma da sun sun kubuta dan sun bugo waya cewa ga su aka tsina a abin ta cewa Allah Allah kubutar da su da aka ba kowa a cikin su sai da yawa sai da aka yi magana da shi. Malam Sumali yanzu kana katsina saboda ku karbe su watakila ku kama ya ka raka su zuwa Kano kenan. A ah. ni ka kasan an yana karatu a kalan ba. Na gane eh. eh zan je ina samu samu wayoyinsu da safe ko ba su ba ina gano inda suke ya zan yi zuwa insha Allah. Malam Ismaila Allah ya kara kari kiyaye na gaba. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك to malam ismail maiduguri kenan a tattaunawa da suka yi da wakilinmu na kaya yanzu mu bari mu je ga shirinmu na gaba wato demokradiyya a yau demokradiyya a yau Jama'a mu da saduwa a wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda. A yau za mu duba abin da tsohon jakadan kasar Amurka a Najeriya John Campbell ya ce ne a game da zaben da aka gudanar a ranar 23 ga watan Fabrairun bana. A wata takardar sharhi a kan zaben Najeriya da tsohon jakadan Amurka John Campbell ya gabatar a ofishin harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Amurka da ke birnin Washington DC. Campbell wanda ya taɓa rubuta littafi a kan Najeriya ya bayyana cewar an samu ci baya a zaben shugaban ƙasa na shekara 2019 idan aka kwatanta shi da na shekara 2015. Campbell ya ce al'amura da suka gudana a wannan ƙasa tamu Najeriya sun saba wa tsarin demokradiyya wanda shi ne yasa aka samu rashin fitowar babban kason mutane wajen kada ƙuri'a a yayin zaben na bana. Mr. Campbell ya ce manyan jam'iyyun Najeriya guda biyu da APC da PDP na nuni da cewa ba su da tsari irin na demokradiyya. Har yi misali da kalubalantar sakamakon zaben kujerar shugaban ƙasa a gaban kotu da jam'iyyar PDP ke yi a yanzu. A nan ɗaya cikin masu magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani da Kat ya mayar da martani. ambasada campbell a cikin ambasodojin da suka zauna a najeriya dukkansu ba su cika katsalandan a harkokin najeriya ba sai shi ne koyaushe yake so ya kitsa ya tsaya mu ya bar na 'yan najeriya su duba abubuwansu su gani menene ya dace wannan karar da muke shigarwa muna shigar da kara ne bisa dokokin najeriya kuma wannan dokokin najeriya din muna shigarwa ne a kotun najeriya kuma alkalai ne na najeriya za su duba wannan kara saboda haka shi ba alkali bane kuma bai san abubuwan da za mu gabatar ba idan ma ya ga abubuwan da muka gabatar misali yana ganin cewa ba za mu yi nasara ba to shi ya ji mu ne a kotu muna bayani har ya nuna mishi ba za a yi nasara ba saboda haka wannan kawai yana faɗi son ka ne kuma irin manyan mutane kamar su bai kamata suna irin wa'annan jawabai ba bugu da ƙari idan mu muka ce mu ba mu gamsu da cewa shugaba muhammadu buhari ya cancanci ya tsaya zaɓe ba a'a muna cewa ya saba ka'idan tsayawa dama zaɓe ne bai kuma ba da dama ga irin waɗannan mutane su fito su dinga nuna cewa wai duka 'yan takararmu da suka tsaya takara ba su cancanci su tsaya takara ba har ya ce da a tiku din da buhari duk ba su cancanci su tsaya takara ba to mu ne muke zaben ma america 'yan takararsu wannan ba hurumin ba ne kuma ba dalili ba ne don shi ya ambasada a najeriya ya zo ya dinga sakin maganganu waɗanda ba su dace ba maganganun da yake yana nuna reni ga tunanin 'yan najeriya yana nuna raini ga tsari na ƙasa kuma yana nuna cewa mu ba musamman abin da ya dace mu ba su ma 'yan jam'iyyar apc mai mulki sun yi tsokaci ta bakin shugaban kula da jin daɗi da walwalar jama'a ibrahim masari wato shi john campbell na jin waɗanda suka sa shi ya yi wannan abin ko waɗanda suke tunanin cewa sun yada farfaganda don su zama sun karu daga wannan rankadamar da yake yi bai tsananta binciken shi ba saboda ai ko ba komai inda 'yan najeriya ba su gamsu da mulkin shugaban kasa muhammadu buhari ba in ji ka duba za ki ga shekara ta 2015 majalisar wakilai muna da members mutum 180 da dan wani abu haka amma a yanzu 2019 din nan a ruwa suka yi da wajen kusan mutum arba'in da wani abu saboda muna da membas. guda 223 sannan sai sanatoci a wancan shekarar muna da guda hamsin da dan wani abu amma yanzu muna da sittin banda irin cases din su rogers da waye da sauransu wanda ake cewa sai kotu za ta yi decide so kuma ba wannan ba ma yanayi da ya duba irin ci gaban da aka samu a jihohin kudu maso gabas da kudu maso yamma ƙuri'un karuwa suka yi akwai inda muka samu ƙuri'a jiha guda sai ka ga apc ta samu ƙuri'a a dubu uku ko dubu hudu amma bana wannan zaben da aka yi za ga ta ninka ta ninka ta ninka ina jin kamar yadda ne magana jiha kila ba tafi biyu ba ko uku a jihohin kudu inda mu samu wannan 25% din ba so don haka maganar wai ya ce muhammadu buhari ba mai son demokaradiyya ba ne ko menene wata suka ta shirme da yayya ga shugaban kasa muhammadu buhari wannan ya daɗe bai ba amma dai abin da ke da muhimmanci 'yan najeriya su kamar yadda ne muke magana kowa kuma ya sani sun ƙara tabbatar da cewa sun gamsu da shugabanci na muhammadu buhari kuma suna tare da shi kuma suna 'yan sau goma sha biyar muhammadu buhari zai tsaya zaɓe na imani talakan najeriya zai zaɓe shi To yaya kwararre a harkar zamantakewa kuma mai nazari akan al'amuran yau da kullum Muhammad Ai Usman ke kallon wannan batun. Abin da yake magana cewa wannan zaɓe da aka yi a Najeriya ba zai haifa mu Afirka ɗaya mai ido ba. Wato abu ne da za mu koma tarihi mu duba. A da can a aikace ba mu san cewa a Najeriya arewacin Najeriya shine Najeriya ba. inda duk arewa ta shiga matsala najeriya ta shiga matsala sannan inda duk najeriya ta shiga matsala to daukacin yankin afirka ta yamma da sahel sun shiga matsala sannan kuma a zaben 2015 ne muka gane tasirin arewacin najeriya a zaben najeriya sannan kuma a zaben lokacin ne muka gane muhimmancin ita kanta najeriya din a matsayin najeriya domin duk duniya a wannan lokaci sai da ta yanko da gudu ta kawo dauki ganin cewa ga najeriya can ta tafi fa gangara idan ba a taro ta ba to idan abin ya riga barke idan najeriya ta shiga ta shiga wani hali to abin zai zama abin da ake kira catastrophic wato annoba kamar yadda turawa suke fassara ta sannan idan kika duba wannan zaɓe a gaskiya fi sabilillahi ki duba irin wato jakwal da aka samu wato a zaben kano da siyasar kano kano dinnan tana da matukar tasiri da ta cinye shugabanni da yawa da gwamnatoci da yawa a wato ainihin baya idan kika duba rikicin yan nehu da npc a jamhuriya ta farko tana daga cikin abin da ya kawo kwarjinin gwamnatin ya faɗi ya sa kuratan sojoji marasa hankali suka yunkuri suka kashe prime minister suka kashe ainihin premier jihar arewa a wannan lokaci kasa ta zo a karshe sai da aka tafi yaƙi saboda mai saboda hargitsin siyasa kuma wanda idan kika duba kanan dai ita ce tunga yan nehu sannan idan muka duba kuma a jamhuriya ta biyu bayan an dawo daga zaɓe 1983 har bayan an kada abubakar rimi a matsayin gwamna aka ayyana cewa sabu bakin zuwa shine gwamnan kano sai mu ba su haƙura suka yadda kube ba hawa duro suka yi suka dinga la'antar gwamnatin shehu shagari suka zuba mata da mutunci a idan mutane a wannan lokacin kuma daga kan duro 'yan siyasar wannan lokacin idan za mu iya tunawa suka gayyato soja aka zo aka kwace gwamnatin aka hambare gwamnatin demokuraɗiyya ta alai shehu shagari daga nan ne najeriya ta shiga wato cikin duhun da bata fita ba sai a shekarar 1990 da tara a nan ne kuma a gyauran sojoji suka zo suka kafa wa'annan jam'iyyu da ke ganin su ba su da akida ba su da manufa sai dai akan takarda to ina ganin ni idan dai gaskiya ce za a faɗa kambel yana da cikakken masaniya a najeriya a matsayinsa na jakadan amurka a najeriya kuma ganganin da kambe ya faɗa kusan akan turba suke yanzu ya rage gare mu mu 'yan najeriya hukumomi da kuma al'ummar najeriya mu tsaya mu duba shin cewa gaskiyan nan mai ɗaci gaskiya ce ko kuma a za mu tafi akan doron bayan son zuciya a ƙarshe wankin hula ya kai mu dare. Ɗaya cikin 'yan ƙasa da ya bayyana ra'ayinsa a game da nazarin da tsohon jakadan Amurka John Campbell ya yi shine shugaban jam'iyyar APC na makafin jihar Kano Ali Yahaya Gwarzo a wata hira da ya yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir a Kano. Ni abin da nake gani wannan tsohon imbasada mai yiwa dama saboda rashin iya aiki yasa ya zama tsohon imbasada. Wannan abubuwa da ya faɗa na cewa cewar wai najeriya zaben ta bai zama mai inganci ba wannan ba gaskiya ba ne idan kana neman zaɓe mara inganci a duniya to wanda aka yi wa trump shine zaɓe mara inganci shine zaben da ke cike da rudani wanda kasashen duniya suka yi Allah wadai da shi saboda me kace haka saboda dukkan yan ƙasar America yanzu ba sa goyon bayan Trump ba sa sansa mutanen ƙasa ne fa za su haɗu su zaɓi shugaban ƙasa eh. sai wasu yan tsiraru su zo su canza musu sai su zo su canza musu ra'ayi su zaɓi abin da ba shi yan ƙasar suke kauna ba wannan ya kai muni a rashin tsarkin zaɓe wanda Amerika duk duniya ba wanda yake lalataccen zaɓe kamar Amerika eh. amma wannan mutum ya gaza ganin halin wannan wai ya zo yana tuhuma hukumar zaɓe ta najeriya adala hukumar zaɓe wadda ta yi tsarkakakken zaɓen da masu sa ido na duniya suke kallon wannan zaɓe a amintaccen zaɓe tsarkakakke wanda 'yan ƙasa suka zaɓi abin da suke so dalilin da yasa duniya za ta yarda da wannan zaɓen shugaban ƙasa da aka fito aka yi zaben sanatoci da 'yan majalisar tarayya da shugaban ƙasa da aka zo zaɓen gwamnoni alƙalama ba su canza ba wannan shine yake nuna 'yan najeriya suna da mutunci sun san ya kamata sun san dattijo sun san wanda ya kamata su zaɓa halayen mu ba irin halayya amerikawa ba ce a daidai lokacin da ake ta cece kuce akan batun da jakada john campbell ya bayyana A wani bangare kuma shugaban hukumar kula da harkokin kasashen turai wato EU Commission a turance John Claude Juncker ya aika wa shugaba Buhari da sakon ya murna a zaben shi da aka yi a karo na biyu inda a cikin saƙon ya ƙara jaddada matsayin Najeriya a nahiyar Afirka tare da fatar shugaba Buhari zai inganta demokradiyya kamar yadda ya alkawalta a lokacin da ya sa hannu a yarjejeniyar zaman lafiya gabanin zaben na bana. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakiliyar sashen Hausa a Kano, Baraka Bashir, ni Madina Dauda da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya yi hasashe jiya talata cewa duniya baki daya na yin Allah wadai da manyan kafafen labaran Amurka saboda yadda suka yi ta yada abin da ya kira almarar cewa an yi haɗin baki da rasha. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana garkame al'ummar musulmi akasari 'yan kabilar Uyghur da sauran tsirarin al'ummomi musulmi da kasar China ta yi a wasu sansanoni da ke yankin Xinjiang na yammacin kasar da cewa abin tayar da hankali ne kuma na yin Allah wadai. An janye dukkanin tuhumce-tuhumce da rundunar 'yan sandan birnin Chicago kewa wani ɗan wasan barkwanci mai suna JC Smollett wanda aka zarge shi da share karya cewa an kai masa hari na tsana. Lauyoyin Smollett sun ba da labari jiya talata cewa an wanke mutumin da suke karewa daga dukkanin zargi to amma rundunar 'yan sandan chicago da magajin garin birnin na chicago ram manuel sun mai da martani cikin fushi game da wannan matakin. To masu haro da kamar kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. In za madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ta ni gabatarwa da chuba Hiro ne da ya hada shirin baki ɗinsa sai injiniyanmu John Ellison. Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Afrique. Le monde aujourd'hui.